gaskiya muka bi ka mustapha gwarzo haradu allah baka kuntata wa kowa ba da gaskiya muka yawa aga allah ke mutum yana nan na tabbayi in ya samu to in ya samu bance ya je karbi assalamu alaikum salamu alaikum waye ban gano waye ba ko ke daɗe na'am ai zuwa ne in bai ka in ji ka karɓo menene na karɓo me kenan kabakin arziki da Mustapha Ibrahim ke mana shi a cikin wannan ƙaramin hukuma ta mu ta ji kokari kace kai sabon da baka Mustapha Ibrahim da ina kwance abin arziki ya zo a gida ni za ka gaya Mustapha Ibrahim gwarzo makabartu masallatai makarantu kura mai guragu kutare kurma masu rage lafiya marayu da masu uwa da uban ma a rayuwa wanda ba yi wa kai mustapha ibrahim gwarzo ba shakundum ne ba wanda bai ba sai dai addahi da fatan allah ya saka mata gidan da abin da yi to aiki ake kira jirgi ka dau mutum ka dau kayansa in ya kiya ka dauki garin su baban hafsa da khadija kuma baban sadiku ikon allah ta ta fita yara alkuran ko makiya ba su so ba to kuma a wata kasar ba zan canza ake assalamu alaikum wa alaikum salam ah, ah, ah, malam malam kano a'a dan guda ya kokari ka ji kokari yace yayi sako eh, wai da kwata eh, wai Mustafa Ibrahim Gwarzo zai gaya min ah, Allah sarki anhu Allah ya ƙara yarda a gare shi dan Allah kai ma kana da labarin sa ne honorable Mustafa Ibrahim eh. baban baban Hafsa Khadija Aisha Hawwa kuma Sadiq baban Sadiq kuma kai ai shi wannan ake cewa uban kowa da kowa uban marayu uban talaka uban marigata in ginin ka ya faɗi zuwa kake kawai kace sai dai kaga an sake sabon gini to ai shi ake kira kowanne gida gidanka to za ka jin gaya maka taimakon sa za ka jin gaya maka za ka ji ai za ka ji ai haka saki na kabir ado kwaya haka ne kabir ado kwaya ina jin ka kwamishina youth and sport na nan kano shi ma hannunsa haka yake mutum ne mai taimako mai sayin tallafa mutane ba Allah Eh. ai ko sallah za su yi su ukun nan za ga kaga dai shi kaskantar da kai yake a cikin su amma za ga in za su yi sallah a jere suka yi ina malam ibrahim muhammad kan karo shi iwa has excellence iwa da ki war kuya haba malam to shi da kansa yake cewa wannan yaro ko gani Ibrahim Gwarza ai jini ne na alkhairi kuma tun da yake da mu ba za mu taba bari in kai in ba bai ba mutum suke ibaya to ai ah, a ai Allah ya yarda shi kasan nagari Allah yana da nagari shi dai yayi dace Allah ya haɗa shi da abokai halinsa a haka masu ɗora shi akan hanya na gari ba kuma ba su shawaya mai nagarta talakawan kaba da gwarbo mun yi kira gaba ɗaya majalisa kawai zai fito iyayenmu da kakanninmu kaga makabarta taimako asibiti taimako gida in ya faɗi shine ɗaukar nauyin yara makaranta ciyar da marayu kai ni ga makaranta an ta faɗi gwamnati ce fa take amarya kai ku aura yake mu yanzu ba surutu za mu ta kai ba abin da yake gaban mu shine mu yaɗa wa al'umma su ba mu haɗin kai in Allah ya da idan lokaci yayi ba za mu bayyana a ina muke ba in lokaci yayi za su sani Allah zai tabbatar mana da wannan kujera abin da muka sa a gaba yawa Allah ya tabbatar amin da annabi kuma ba za mu faɗi jam'iyya ba ya tani na mu a ce da manya suka sa wai abin da yasa wai yace to a jam'iyyar mu ba za mu faɗi jam'iyya ba mu ba mu ba jam'iyyar da zai fito mu ba za mu zaɓa mara Mu mai albarka ce kun ga mama je mu ba za mu zaɓa mara abarba mai tsami ba mu zo mu je ma kai ka karba ka karba gida ba a kai waye komai gida yara za su kamar Allah baka kowa ba da gaskiya